يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman agajinsa da taimakonsa Allah ya shirya da mu tafarki madaidaici salati da ɗaukaka da daraja sun tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mafi daraja mafi ɗaukaka a cikin halittar Allah ga baki ɗaya wanda Allah ta'ala bai halicci halitta mai daraja kamar sa sallallahu alaihi wasallam alayensa masu daraja da sahabbansa masu girma waɗanda suka ba da dukiyarsu da rayukansu da lokutansu da duk abin da suka mallaka domin cin nasarar wannan addini Allah ya ƙara yarda a gare su ga baki ɗaya ko malamai da sauran mutane masu nagarta wanda suka biyo su haɗi zuwa ranar da dukiya da ’ya'ya ba sa amfani, face wanda ya je wa Allah da zuciya kuɓutacciya daga dukkan kafirci da shirka da munafunci da zalunci. Jama'a masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi, mun ɗauko bayani a makon da ya gabata game da jarumta da jajircewa da tsayawa wajen kare musulunci da musulmi da yaɗa shi wanda sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi. da muka yi bayani akan abin da ya faru na jin labari cewa za a afka Madina da yaƙi wanda kuma ita ce kaɗai ta rage gwamnatin musulunci a faɗin duniya a wannan lokaci. To annabi ya ji labari kuma ya nemi shawara, Salman farisi ya ba da shawara a gina gwalalo wato ƙatar rami wanda zai kare Madina, wanda muka yi bayani cewa malamai sun yi bayani cewa an yi wannan rami mai tsawon zira'i dubu biyar faɗinsa zira'i tara, zurfinsa zira'i bakwai zuwa goma, kuma muka ce mutum goma goma an ba su su haƙa zira'i arba'in arba'in domin a ga himmar kowa da ƙoƙarinsa. Wanda muka ce muhajiruna sun fara nasu haƙan daga Hisnu Ratij, daga gabas zuwa Hisnu Zubab, su kuma ansar daga Hisnu Zubab zuwa wani gurgi da ake kira Jabal ubai wanda majma'iz Zawa'id cikin juz'i na shida shafi na ɗari da talatin da tafsirin ɗabari juz'i na ashirin da ɗaya shafi na talatin da uku da fatahil bari juz'i na bakwai shafi na ɗari uku da casa'in da bakwai wato sun kawo wannan bayani duk da yake malamai sun ce isnadin wannan tafsirin da'ifi ne sahabbai suka ci gaba da wannan aiki ba dare ba rana ga tsananin mukumukun ɗari da ƙarancin abinci a wannan lokaci har kai wato ana kwashe kwana uku ba a ci komai ba sai da bino da ruwa wata ran dabino da ruwa ma baya samuwa har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki dutse ya ɗaura a cikin sa ya ɗaure da majanyi saboda ainihin wato cikin ya ɗan lafa saboda ƙugi da yake na yunwa kun ji yadda ake shugabanci abinda al'umma ka suka shiga kai ma ka shiga tare da su kuma wannan aiki da ake annabi sallallahu alaihi wasallama ba gefe ya koma yana bada umarni ba shiga yayi ciki ana yi da shi tsananin da ake fuskanta da wahala da zafi duk tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ake sha To ana cikin wannan ne aka gamu da wani ƙaƙƙarfan dutse wanda aka sara masa diga sai ta yi tsalle, baya fasuwa, baya tsaguwa, gashi babu kayan zamani da za a fasa shi. Nan da nan sahabbai suka taru suka gaya Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa sun gamu da wani ƙaton dutse da ake haƙa in kuma aka bashi yi sama da yawa, in ba a fasa shi ba, wato ainihin za a iya takawa ta ɓangarensa a shigo. Annabi sallallahu alaihi wasallama ce ku bani digar. Aka ba manzon Allah digar yayi bismillah yana sara digar yadda ka san wato yashi sai ga wannan dutse ya ragargaje ga baki ɗaya ya koma yashi wannan mu'ujiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan gama da wannan dutse sai abin da ya faru a kissar Jabir da matarsa wanda ya ce kai yin wannan fa ta yi tsanani mu za mu iya haƙura amma bai kamata mu ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hali ba ya je samu matarsa ya ce ta ɗora girki ta ɗora girki aka yi abinci wanda ba zai isa kowa ya ci ba haka sai ya turo ɗan saƙo wanda wannan kisa ta faru ma ga Abu Talha da matarsa Ummu Sulaimin to shi kisa Jabir Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka a sauke tukunya da kan murhu ya ɗauki dubunnan muta da tun sama da wajen dubu suka tafi gurin Jabir ya ce a'a to ya aka yi haka ni da na nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai abincin nan ba zai isa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka a sauke tukunya daga murhu ya zo ya buɗe tukunyar ya addu'a a ciki ya tofa sai ga abinci ainihin ana ta ɗiba ana ta ɗiba amma wannan tukunya kai ka ce wato ainihin ba a rige komai a cikinta ba ana ɗiba tana ƙaruwa ana ɗiba sai da duk mutanen da suke gurin nan suka ci suka ƙoshi ba tare da abincin da ke cikin tukunyan nan ya ƙare ba kun ga wannan ma mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta ƙara masu imani imani ta jawo marasa imanin ma zuwa ga imani hakanan irin wannan kissa ta faru ga Abu Talha da matarsa Ummu Sulaiman su ma sun yi abinci suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ruwaya ta zo a cikin nasa'i lokacin da aka gamu da wani katon dutse shi kuma na biyu to wannan dutse na biyu ba an gamu da shi shi ma sahabbai suka yi sara iya sara ya ki fasuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bani digar sai sai ya bismillah yana sarawa sai dutsen ya ragargaje sai ya kabbara sai ya ce an bani mukullan sham ma'ana Allah ya bani nasara zan karɓi birnin sham wanda sham lokacin tana cikin manyan birane da suka fi ko'ina tarihi a duniya ya ce to an bani wannan sai sake ɗaga diga ya kabbara ya sake buga sai ce an bani mukullan farisa wato daular farisa ita ce daula bayan daular rum ita ce daula ta biyu mai ƙarfi a duniya a wannan duniya ta wannan ɓangaren muka ɗauke ɓangaren China da sauran wasu ƙasashe. Sai ya sake yin kabbara ya yi sara na uku akan wannan dutse ya sake ragargajewa ya ce an bani mukullan ƙasar Yaman, wanda Yaman tsohuwar ƙasa ce mai tarihi wanda a nan aka yi wato matan nan wacce ta yi sarauta wacce annabi Sulemanu wanda an san kisa ɗin da matan nan da ake kira Balkisu ko Bilkisu wanda a nan ta yi nata mulki. Hafiz Ibn Hajar Asqalani a cikin Fatahil Bari ya hassana isnadin wannan bayani na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato sara wannan dutse sau uku da diga yana kabbara kuma yana yi wa musulmi bishara da cewa Allah ya basu wato ainihin waɗancan gurare a cikin juzu'i na bakwai shafi na ɗari uku da casa'in da bakwai. Wannan aiki wato ainihin na yin gwalalo ya bayyanar da imanin masu imani, ya kuma bayyanar da munafincin masu, masu munafinci, domin munafukai cikinsu ya ɗururuwa, sun kaɗo, sun firgita, sun razana, sun tsorata, sun gamu da faɗuwar gaba, suka yi ta ba da uzurin ƙarya don su gudu, suka ce sun bar gidajensu a buɗe. Daya cikin suratul Ahzab an yi dogon bayani akan wato ainihin yadda munafukai suka dinga sulalewa suna gudu domin suna ga kamar yau ƙarshen musulmi ya zo ƙarshen musulunci ya zo daga yau ba za a ƙara bauta Allah doron ƙasa ba gashi an haɗo gagarumin runduna an taho kuma ga musulmi suna yin haka wanda su hakan nan fa ba su taba ganin an yi shi a ƙasashen larabawa ba da haka ba su san hikimar yi ba duk dai abin da wato ya tari ya rikice musu su kuwa musulmi waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka ci gaba da wannan aiki tare da jajircewa kan cewa ko a mutu ko a rai ba za su saki wannan addini na musulunci ba to wannan shine abin da ya ta faruwa a wannan guri wannan bataliya da Abu Sufyan ya haɗo ƙarƙashin jagorancinsa suka taho har bakin wannan rami wanda sun kai su dubu goma amma adadin musulmi bai wuce dubu uku ba kamar yadda zo a cikin jawami usira na ibnu hazamin da asiratin nabawiyya a sahiha na Dr. akram da kuma arhiqil maktum wanda duk sun yi bayanin yadda wannan abu ya faru Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya wato ainihin ci gaba da yin shirin yadda za a tsare wannan wato rami aka sa mutum ɗari biyar su yi tsaron wannan rami kuma aka sa mutum ɗari uku su kuma su ci gaba da bawa ainihin birnin Madina kariya domin kada wato wasu su zo su afko ta baya. Haka aka zauna har kwana ashirin da hudu. sha suka zo bakin ramin sun yi mamaki su ma don ba su taɓa sanin wannan dabara a ƙasashen Laraba ba, sun san wannan dabara sabuwa ce. Kun ga ya nuna mana addinin Musulunci duk sanda ya ga abu mai amfani yana karɓa ya amfani da shi a lokacin da zai masa amfani. Duk mutumin da ya zo da abu mai amfani shi yasa musulunci ya karɓi kwamfuta ya karɓi mota ya karɓi rediyo ya karɓi talabijin ya karɓi loudspeaker ya karɓi agogo so da duk wani abu mai amfani wanda ba zai cutar da musulunci ba da musulmi ba don sun ganshi za su karɓa su yi amfani da shi in ga wannan ya dabara kuma an ga dabara za ta yi amfani a lokacin sai aka karɓa aka yi amfani da ita wannan shi yake nuna dacewar musulunci da kowane zamani da kowane lokaci da kowace al'umma da kowane guri zai iya tafi da mutanen gurin kuma cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya da haka wannan rami ya ki tsallakuwa ƙurasha suka wasu suka tsaya a bakin ramin babu dabara da su shigo kuma ga maharba an jera su mutum ɗari biyar duk wanda ya yunƙurin ya tsallako sai ji kibiya a wuyansa ko a gadon bayansa ko a cikinsa kuma wato abin din suka kasa tsallakowa duk da ibnu ishaqa da ibnu sa'ad sun rawaito cewa akwai wasu mutane mutum shida sun faɗi sunayensu waɗanda suka yi ƙoƙarin tsallakowa amma sahabbai suka ainihin wato gama da su sai dai malamai sun da'afa isnadin wannan bayani na cewa mutum shida sun yi yunƙurin tsallakowa an harbe su a cikin wannan wato harbe beniya ce har aka musulmi mutum tara suka yi shahada daga cikinsu akwai sa'ad bin ma'az wanda aka tsinka masa jijiyar dantse manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka ɗauke shi aka kai shi masallaci aka yi masa bukka wato aka ci gaba da jinyarsa kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari akwai kisa da malamai suka kawo annan na Nu'aym bin Mas'ud al-Ghatfani kamar yadda Ibn Hisham da Ibn Kasir a cikin Al-Bidaya wa Nihaya suka rawaito da isnadi sai dai malamai sun da'afa isnadin ga yadda kissar take Nu'aym bin Mas'ud al-Ghatfani wato shi lokacin sai aka ji labari cewa Banu Ƙuraiza wanda su kaɗai suka rage a cikin Yahudawa guda uku da suke Madina Banu Nadir da Banu Ƙuraiza da Banu Kainuka to waɗancan biyu an gama da su to saura su waɗannan ɗayan su waɗannan ɗayan kuma sai suka ainihin wato ganin cewa an takura takurawa Madina gashi ana nema a yunƙuro a shigo cikinta su kuma sun yi alkawari da yarjejeniya da Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa babu yaƙi ba cin amana tsakaninsu da musulmi to kuma sai suka kama wata dama ta samu bari su warware wancan alkawari da suka yi da musulmi su wato jewa musulmi ta baya sai kawai aka ji labari cewa waɗancan wato ainihin a mutane banu ƙuraiza sun warware alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan labari ita har sahabbai ce to yanzu ya zami ga munan muna yaƙi kuma ana tsananin yaƙi ga tsananin sanyi ga waɗancan mutane da muka yarjejeniya da su sun warware fa za su shigo mana ta baya da haka ina ga mai shawara mu yi wani abu mu rage yawan makiya mu ba wasu wata kyauta ko wani alheri da zai sa su janye kada su afka mana da yaƙi sahabbai suka ce ya rasulallah mu ainihin wato za mu tsaya tare da kai har ƙarshen numfashinmu haka muna ga ka a ɗauki wani abu a basu don a su su kyale mu ci gaba da yaƙi har Allah ya baka nasara mu muna tare da kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tausayi mai rahama duk hanyar da ya ga ya fi sauƙi kamar da na Aisha take faɗa ba a taɓa wa manzon Allah zaɓin abu biyu ba sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi in dai ba saɓan Allah ba ne kuma bai taɓa yin fushi dan kan kansa ba sai dai ya fushi saboda Allah da haka da an taɓa shi sai Allah ya ɗaukan masa fansa kamar idan an taɓa Allah shi kuma yake kare Allah sai Allah yake kare shi to duk mutumin da yake son ya ga nasara a rayuwarsa ya ɗauki irin wannan tsarin duk sanda aka baka zaɓin abin da ba saɓo ba ne ka zaɓi wanda ainihin ya fi sauƙi sannan kuma kada wato ka dinga fushi dan kanka ka dinga fushi saboda Allah ka so dan Allah ka ƙi dan Allah ka bayar dan Allah ka hana dan Allah rayuwarka ta zama duka dan Allah to sai Allah ya zama gatan ka. amma in kana tsare kanka sai Allah ya bakka da kanka tunda baka kishin Allah baka kishin addininsa baka kishin annabinsa saboda haka shi wannan Nu'aym bin Mas'ud da ya musulunta kamar yadda muka yi bayanin kisar cewa ga waɗanda suka kata kuma suka ce isnadin yana da rauni To amma dai ana ba da wannan kisa ne domin kamar yadda malaman suka kawo kamar yadda shi Dr. Akram a cikin Asiratun Nabawi a sahiha ya ce wannan alharbu khud'a wato yaƙi ɗan zamba ne ko ɗan dabara ne da iya magana. So da aka ya samu wani ɓangare na musulmi cewa shi ya musulunta amma ba a san ya musulunta ba. Banu Gatfan ba su san ya musulunta ba kuma yana da alaƙa mai kyau tsakaninsa da Yahudawan ƙuraiza. To don haka ya ce a bashi dama ya ɓata tsakanin Qurayshawa da suke nema su yi tahaluf wato su alliance da wato ainihin waɗancan wato Banu Quraiza. To aka ba shi dama sai ya tafi, Sai ya samu Banu Quraiza ya ce musu to ku yanzu gashi kuna zaman lafiya da mutumin nan. Kun yi yarjejeniya, kun yi alkawari, yanzu ya shiga halin yaƙi, kuma kuna nema ku warware wannan yarjejeniya da alkawari. Kuna ga hakan da kuka ya dace, ba fana ganin waɗancan mutanen da suka zo yaƙi in aka ƙare yaƙin ko in ba a yi nasara ba, za fa su tafi su bakku da shi, in kuma aka bakku da shi fa, ba ku fa da hanyar da za ku iya kiyaye kanku daga gare shi, don haka ina ga abin da kuka yi akwai rashin tunani a ciki. Suka ce, To yanzu ya za mu yi, mun riga mun warware alkawari, muna shirin mu afkawa musulmi da yaƙi ta baya, ana yaƙinsu ta gaba muna yaƙinsu ta baya. ce to gaskiya ni ina ga wannan ba shawara ba ce, shawara ta, don kada waɗancan ƙwarai shawa da banu ga da sauransu su gudu su bak, ku sa musu ƙa'ida da yarjejeniya. ku ce ba za ku yi wannan yaƙi ba, har sai sun ba ku wato ainihin mutum kaza ya faɗi wani adadi ku aje a matsayin jingina, in sun gudu ku kashe waɗannan mutane da suka ba muku, kuma sannan in har sun yarda sun ba ku wasu mutane sun zo daga ɓangaren sun dawo ɓangaren ku, to wannan zai ba ku dama na ku gane cewa da gaske suke ba yaudarar ku suke ku warware alkawari da annabi kuma su gudu su bakku da shi wanda ku ko ba za ku iya masa ko kaɗai ba. Suka ce gaskiya kan wannan shawara ce mai kyau. To da ya ga cewa ya gamsar da su, sai kuma ya gangara ta ɓangaren Quraishu da sauran, su ma ya ce musu to, ni a ganina, Yahudawa ba su da alkawari, kuma ba su da tabbas. Ya za ku ku yarda cewa za su taimaka muku ba tare da kun ainihin wato samu wani abu tabbas daga ɓangarensu ba. suka ce kamar me kake nufi yace abin da nake nufi shine na ji su suna cewa mu je mu mayar da yarjejeniyanmu da annabi mu ba shi haƙuri a kan abin da muka yi na warware alkawari kuma mu masa tukuici da nemo wasu daga cikin ƙwaraishu mu danƙa masa ya kashe na ji su suna wannan shawarar amma ban san hakan tabbas ko ba tabbas ba ne sai dai mu jira mu ji abin da zai faru amma dai an gaya min cewa suna shirin za su karɓi wasu mutane daga gurinku su danƙa su a hannun annabi ya kashe. Ƙurasha suka yi mamakin wannan cin amana da Yahuda za su yi musu bayan da su aka haɗa wannan yaƙi. Shikenan ana nan kwa zaune sai ga wakilan wato Yahudawa suka wasu suka cewa Ƙurashawa mu gobe Asabar fa mu ba ma yaƙi ran Asabar dan bala'in duk da ya same mu ya same mu ne saboda Asabar. Saɓa ƙa'idar da Allah ya sa mana ta Asabar da muka saɓa cewa kan mai su daga nan bala'i iya same mu don haka ba za mu yaƙi gobe asabar ba sannan kuma ba za ma mu yadda mu shiga wannan yaƙi ba har sai kun ba mu mutum kaza daga cikin adadin ku mun zaunar da su a bangaren mu a'a sai quraisha suka ji abinda Abu am ya faɗa gaskiya ne to su kuma can Yahuda ya gaya musu cewa idan ba su yarda sun ba ku wannan adadin mutanen ba to kuma yaudara ku suke yi da haka sai quraisha suka ce gaskiya mu ba za mu ba su kowa ba ka je ka ce musu kawai wato su fito yaƙi ana zuwa kuma aka ga Yahuda suka ce a kun ga abu abin da Abu Nu'aym bin Mas'ud al ya faɗa gaskiya ne dama ya ce idan suka hana mu to guduwa za su ban mu su kuma suka ce a'a kun ga abu abin da Abu Nu'aym bin Mas'ud al ya faɗa gaskiya ne cewa ainihin wato wato Yahudawa za su karɓo su mutane daga gurin mu su je su kula yarjejeniya da Annabi su bashi ya kashe so da haka duk sai abu ya samu wargajewa tsakaninsu su suka ƙi aminta da Yahuda, Yahuda suka ƙi aminta da Ƙurayshawa, abin da ke tsakaninsu ya ɓaci. Wannan kuma suna cikin wannan hali, sai wato iska mai tsanani ta taso, wannan iska ta kakkarya tanti, ta kashe fitilu, ta wato ainihin tsorata su ta dinga musu ruwan yashi, duwatsu da sauransu suka firgita raƙumansu suka fara tsinkewa suna gudu. To wannan shi ne firgici na biyu da Allah ya jefa musu. Da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji karafniya na wato alaman cewa Ƙwarai suna shirin tashi, sai ya ainihin wato ya ce wa ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ake kira Sa'ad bin wato abinnan Abi Waqqas ya ce masa ko kuma wata ruwayan an nuna wato Huzaifatul bin Yamani ya ce masa ya tashi ya je ya ji wato ainihin me yake faruwa wato a wannan guri ya ji karamniya da wato ainihin motsi na cewa wani abu yana faruwa da haka wannan sahabi ya tashi ya je ya leƙa ya zo ya gaya annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wato ainihin gudu suke neman yi wanda da da farko lokacin ana tsananin sanyi aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya cikin sahihu muslim ya ce wane ne zai je ijiyo mana labarin me yake faruwa to saboda tsoro da razana da firgici da ake ciki kowa ya kasa tashi daga inda yake kowa ya tsorata ya firgita an rasa wanda zai zai motsa ya je ya ga abin da yake faruwa Shi ne wato ainihin ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ainihin ya tashi ya je ya ji wato abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa kafin ya tafi cewa duk abin da ya ji kada wato ainihin ya mai da martani kai abin da ake so ya je ya wato ainihin jiyo labari to ya je kuwa ya je ya ga su Abu Sufyan suna ta shirin gudu cewa abin nan fa ga Yahuda sun warware alkawari sannan kuma ga Banu ƙuraiza sun wato ja da baya, so da haka kada mu yarda a ci gaba da wannan yaƙi ya kamata kowa ya tattara nasa inasa ya san inda wato dare ya masa kafin rana ta faɗi. Nan da nan kuwa suka fara shiri wato ainihin suka yi ɗauki kayansu suka fara ranta da gudu, iska kuma tana kora su ta nemi su shiƙa. To shi ne ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi a labari kamar yadda dogon bayanin wato ainihin yana nan a cikin wato Fathul Bari eh, juz'i na bakwai. Ya musliman ahuwa wa la yahwani baka an ikhwati Amma da mai ɗaukar mana shiri Hassana Salisu da kuma shugaban shirin Umar Sa'idu Tudun Wada ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما